shekara 2008 mu haɗu a wannan masallaci namu mai albarka domin ci gaba da wannan darasi mai tarin albarka na aƙida sharhi na kashfu shubuhat sharhi ne na al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn isaimin wanda asalin littafin kashfu shubuhat littafi ne na shekul islam al-mujaddid muhammad ibn abdulwahab alaihi rahmatullah yau za mu tashi inda malam yake cewa wa'alam muhammad ibn abdulwahab yake cewa ka sani kai mai karatu ko mai sauraron karatu annahu subhanahu wa ta'ala min hikmatihi shi allah tsatsarkan sarki da ɗaukaka yana daga hikimarsa lam yab'ath nabiyan bi hadha tauhidi Allah bai aiko wani annabi da wannan tauhidi ba bai aiko wani annabi da wannan aƙida ba illa ja'ala lahu a'da'an face Allah ya sanya wa shi wannan annabi ko wannan manzo maƙiya haka dukkan wanda yake kan tauhidi yake kan aƙida shi ma irin wa'annan maƙiyan zai same su yadda annabawa da manzanni suka yi gwagwarmaya suka sha wahala akan wannan aƙida to ba makawa duk wanne ya ce zai bi wannan gwadabe wannan hanya zai tsaya akan wannan aƙida ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah to irin abin da ya same su sai ya same shi kama ƙalallahu ta'ala kamar yadda Allah Madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma wa kazalika ja'alna li kulli nabiyin aduwan shayatin al-insu wal jin Allah Madaukakin sarki ya ce kamar haka ne muka sanya wa kowanne annabi maƙiya na shaidanun mutane da aljanu yuhi ba'duhum ila ba'din shashinsu su ne wa shashi wato ma'ana wahayi wato ma'ana suna zantar da shashi suna karantar da shashi zukhrufal qawli suna masu ƙawata magana suna masu wato ƙayata magana su ne mata kwalliya da ado a kan kau da mutane ga barin bin tafarkin Allah ghururan suna masu rudar da mutane to wannan shine sunnar Allah haka Allah ya tsara yana daga hikimarsa sanya makiya ga dukkan wanda suke kan tafarkinsa suke kira akan hanyarsa kuma dukkan wanda yake kira akan wannan tauhidi yana iya rasa rayuwarsa don haka ya faru ga wanda suka shuɗe kuma wanda suka zo a baya su ma hakan za ta same su ko tana samun su ma mala ya sa nan ba نبه المؤلف رحمه الله تعالى أنا محمد ابن عبد الوهاب الله يمسى رحمه يا فتكر دمو مو أهل السنة wanda muka yarda za mu tafi sau da ƙafa dare da rana ruwa da iska ko yaushe akan aƙidar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi hadhihi jumla a cikin wannan jumla ya faɗakar da mu ala fa'idatin azimatin a bisa wata fa'ida mai girma haisu bayyana ta yadda malam ya bayyana mana anna min hikmatillahi azza wa jalla yana daga hikimar Allah mabuwayin sarki da ɗaukaka annahu lam yab'ath nabiyan Allah bai taba aiko wani annabi daga cikin annabawa ba bai taba aiko wani manzo daga cikin manzanni ba illa ja'ala lahu a'da'an min al-insi wal jinni face sai Allah ya sanya wa wannan annabi wannan manzo makiya daga cikin mutane da aljanu to haka ma wa'anda suke kan hanyar wannan annabi ko wannan manzo suka bi ta sau da ƙafa su ma sai sun samu wannan irin gaba da ƙiyayyar da aka yi wa annabawa da manzanni wazalika zalika anna wujudal aduwi yamhasul haqq an gane ko wato domin wato samar da wa'annan makiya abokan gaba to samuwar hakan yana iya tantance gaskiya wato ma'ana a gane menene gaskiya menene karya wa bainahu wato ma'ana yumahisul haqqa wa bayyanahu wa yubayyinuhu wato ma'ana yakan tantance gaskiya kuma ya yi ta fa innahu kullama wujida al-mu'aridu kuma yadda sha'anin yake duk lokacin da aka samu mai yin fito na fito qawiyat hujjatul akhar sai ka ga wato ma'ana hujjar ɗayan ta ƙarfafa duk lokacin da aka samu mai fito na fito wa hanyar Allah sai ga hujjojin da manzanni da annabawa suka zo da ita tana ƙara ƙarfi wa hadha alladhi ja'alahu Allah ta'ala li anbiya'i lil anbiya wannan shine abin da Allah ya sanya wa annabawa ja'alahu aidan li wato ma'ana littiba'ihim to nina wato haka ya kamata ya zama bai sa hamza ba wato ja'al wato ma'ana ja'alahu aidan li atba'ihim haka ya kamata ya zama wato haka wato Allah madaukakin sarki ya sanya ga mabiya annabawan duk abin da ya samu annabawa da manzanni akan wannan hanya to haka ma mabiyansu an gane ko fa kullu اتباع فكل اتباع فكل اتباع dukkanin masu biyayya ga annabawa ya hasilu lahum misla ya hasilu lil anbiya zai faru gare su zai afku gare su zai same su irin abin da ya samu annabawa kaga dai an samu annabin da yahudawa suka danne suka yanka shi shine annabi zakariya da ɗansa ya haya ashe wato ma'ana kashe masu wa'azi wannan ba sabon abu ba ne tunda ya faru ga annabawa an kashe su akan wannan hanya قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi maki Shayafinal al na shaidanun mutane da aljanu yuhi ba'duhum ila ba'din shashin su sune wa shashi wa'azi wato wa'ayi suna wato ma'ana karantar da shashi suna ɗora su akan ɓanna. zuhrufal qawli gururan suna masu ƙawata magana suna masu ƙayata magana domin su ruɗar da mutane akan kasu bi annabawa da manzannin Allah ko suka rudar da mutane kan kar su bi irin wa'azin da malaman sunna suke yi har a iya ce ma iya gudunka iya ladanka faƙala ta'ala wa kazalika ja'anna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimina kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi maki kowane annabi da manzo za ka samu yana da maƙiya daga cikin mujirmai masu laifi wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira sai dai ya isa ubangijinka ubangijinka ya isa maka hadiyan mai shiryarwa wa nasiran kuma ya isa maka mai taimako da haka dukkan wannan kiyayya da suke yi da gaba ba za su cutar da kai da komai ba kuma saƙon da ka zo da shi ba za su cutar da shi da komai ba ana ƙara ƙin wato aƙidar tauhidi kuma tana ƙara faɗaɗa. kuma kamar yadda wani malami yake cewa sai zama na jinin wato mai wa'azi a kan sunna sai ya zama kamar ruwa ne da yake shayar da bishiya lokacin da ake ga an kashe mai wa'azi shi wannan hanyar tasa ta mutu kuma sai ga kamar wato ma'ana shuka ce tana mai kokarin mutuwa aka bata ruwa me za ta yi sai ta ƙara farfadowa sai ta yaduwa fa inna ha'ula il mujrimina ya'tadduna ala rusuli wa atba'ihim irin wa'annan mujirmai za ka samu suna ta'addanci suna shishigi ga annabawa da manzanni da mabiyansu wa'ala ma ja'u bihi kuma suna ta'addanci akan abin da su annabawa da manzanni suka zo da shi ko kuma irin abin da masu wa'azi na sunna suke kira a kansa dangane da abin da annabawa da manzanni suka zo da shi bi ne. bisa al'amura guda biyu ne yake sawa suke wannan ta'addanci al'awwalu a tashkiku abu na farko suna so su jefa wa mutane shakku akan cewa abin da wa'annan malamai na sunna suke magana a kai ba gaskiya ba ne asaniya al'udwan abu na biyu kuma sai idan sun jefa kokonto da shakkun ba nasara ba to kuma sai su shishigi su yi wa wato wa'annan annabawa da manzanni ko malamai masu kira akan hanyar annabawa da manzanni sai su yi musu ta'addanci amma tashkiku amma dangane da sanya shakku da kokonto akan hanyar Allah faƙala Allah ta'ala fi muqabalatihi sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana mai wato fuskantar duk wanda yake ganin zai jefa shakku akan hanyar wato Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake wa manzansa sallallahu alaihi wasallam dangane da maƙiyansa ka kafa bi rabbika hadiyan ubangijinka ya isa maka mai shiryarwa biyar da suke ƙoƙarin jefa shakku ai shiryarwar a hannun Allah take wallahi za a ga daga lokacin da aka kashe malam jafar rahmatullahi alai suna ƙara yaɗuwa take ba wai ta yaɗu ba wato abin da ya ban mamaki jiya na je islamic center na gwale local government can bayan wato asibitin victinaria sha biyu da rabi sai na ji kiran sallah abin ya ban mamaki sai na ce wa 'yan hizbar da suke wurin da Allah a ina ne ake sallan nan wallahi sai na zagaya can lungu ne wurin da 'yan tafiya na je na samu raka ɗaya bayan an yi sallama na ciko raka uku ni ina sallah ashe samari zarata duk sun kewaye ni ina idarwa na yi sallama sai na ga duk sun taho wallahi ba wanda na sani a ciki aka dai wato tare ni da farin ciki da komai karshe sai na ga wuri masallaci ne da makaranta dandanan aka yi kokari na hau na zagaye wato abubuwan abin ban sha'awa kai idan an ce da za a yi sunna a wurin ba za ka yadda ba to kaga wannan babban nasara ce da haka sai ya zama na wato jinin malam jafar ya zama taki ya zama ruwa na wato da Allah ya shayar da wato bishiyar sunna a wannan gari ko in ce a wannan ƙasa ko kuma a wannan yanki na dukkan ƙasashen ma da suke jin harshen hausa kuma abu na biyu ne mamaki bana da azumi da na je share mansur wallahi dukkan tin da ka bi duk inda ka bi wallahi ka sadi malam jafar za ka ji a saudiya wallahi za ka yi mamaki duk inda ka bi kasadinsa za ka ji wannan ba karamin nasara ba ce liman arada an yudhillahu a'da'ul anbiya dukkan wanda makiya annabawa suke nufin wato batar da shi to Allah ya isa mai shiryarwa dan dukkan wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa ya batar da shi wa ammal udwanu fa qala Allah ta'ala fi muqabalatihi Allah ya faɗa dangane da waɗanda suke shishigi wa annabawa da manzanni da wanda suke kira a hanyarsu wa nasiran kuma Allah ya isa mai taimako ya isa mai kariya liman arada an yarda a a a'da'ul anbiya ga dukkan waɗanda maƙiya annabawa suke ƙoƙarin yi musu barazana suke ƙoƙarin tsoratar da su kuma abin da ba a gane ba daga cikin manufofin masu kashe malam jafar ɗaya daga cikin manufofinsu shine tsorata sauran kuma wallahi mu ƙarfin gwiwa aka ƙara mana sun yi ne domin 'yan baya su firgita su tsorata to shugaban naku ga abin da aka yi masa sai ya zama na wato ma'ana ba za da na imanin wa tasliman hakan sai ya ƙara mana imani da miƙa wuya فالله تعالى يهدي الرسل وأتباعهم Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake shiryar da manzanni da mabiyansu wa yansurahum ala a'da'ihim kuma Allah shi ne yake taimakonsu a kan maƙiyansu walau kanu min a'da ko da sun kasance mafi ƙarfi a cikin maƙiya yau ya Allah ya da joji Bush al'amarin Joji Bush bai yi nesa gare ku ba gani yake a shekara takwas ɗin da zai yi zai iya murkushe musulunci da musulmi amma mai usama yake cewa amurkawa a sakon da ya ba su shugaba musulmi ya kusa a amurka tunda an samu wanda musulmi ya haifa ya yi shugabanci to shi ma musulmin ya kusa wannan sako ne mai ƙarfi mu sani cewa ba abin da yake gagarar Allah amma ba kowa ne yake hankalta ba sai wanda ya tsaya ya tunani kasar da ta tsaya tana ganin za ta murkushe musulunci yau ga wanda musulmi ya haifa ya zama shugabanta mutanen da ko mota ba a zama kujera su da farare titi ma akwai na farare da na bakake yau ga wannan bakin shi ne shugaba falaina Allah na asa likasiratil al'ada wajibi ne a kanmu kan mu fidda tsammani kan mu karaya dangane da yawan makiyanmu kar su karyar da mu wato ma'ana wa kuwatu ne ko akwai digoni na bai sa digon ba yawwa Allah ne asali kasiratil a'da'i wa quwwati man yuqawimul haqq kar mu karaya wato ma'ana dangane da yawan makiya da kuma ƙarfin wanda yake faɗa da gaskiya duk yadda mutum yake da faɗa da gaskiya kar mu karaya da ƙarfinsa ku gane yanzu dukkan wani ƙarfi na zamani yana hannun kafirai kuma ko da ba su haɗa shi irin wannan ƙarfin a iraki ba a afghanistan sun haɗa shi domin afghanistan taro ne na ƙasashen duniya A azabu ne suka taro a kansu murkushe musulunci da musulmi amma yau sai ga kwamandan ingila yana cewa babba fa za mu taɓa iya cin nasara a wannan yakin da muke a afghanistan ba mutanen da ake gani gidadawa da gemu da rawani da ɗan bargo amma ga sun gagari dukkan duniyar kafirci tare da duk abin da suka mallaka na ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙarfin makami amma yau shekara shida ƙarshe ma lokaci na yin nisa su suna rauni su kuma wato ma'ana wanda ake yakan musulman suna ƙara ƙarfi tunda a farko farko 'yan taliban ba ma a ganin su sai dai mutum ɗaya mutum biyu amma wallahi yau kwana hudu na ga jazira motar da suka jero wallahi ta kai goma tana ɗauke da su a wani wurin ma sun fito suna wato tattaunawa wani da ne ma ake a gansu ba a gansu ba har kuma gashi yanzu ana cewa wai a zo a zauna a sasanta da su mutanen da ake ganin ba komai ba ne fa innal domin ita gaskiya kama ƙalabin al-qayyim shekul Sani alaihi rahmatullah a cikin wato ma'ana alkafiya a shafiya sunan littafin nasa kenan baitoci ne yana waƙe aƙidar ahalin sunna wal jama'a wane ɗaya daga cikin malaman sunna khalil Haras Rahimahulla, wato mata sharhi yana nan juz'i biyu ya kamata ɗaliban ilimi su nemi wannan wato ma'ana wannan kasida domin su san haƙiƙanin manhaji na ahlus sunna wal jama'a to a cikin wannan littafi ko wato ma'ana wannan kasida ta sa alkafiya ashafiya yace alhaqqu mansurun akan kira ta kuma annuniya gaskiya a bar cin nasara ce a bar agazawa ce duk yadda wato ƙarya ta kai da holo wato ma'ana kumbura da kambama ƙarshe dai gaskiya ita ce za ta yi nasara wato mansurun ita ce a bar bewa nasara ita ce a bar bewa rinjaye wa mumtahinun to amma kuma akan jarrabu gaskiya duk da cewa gaskiya za ta yi nasara amma fa sai an jarrabe ta. am hasibtum an tadkhulul janna ولما يعتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب to kaga wannan ya fito da maganar ibn al-qayyim cewa wa mumtah wa mumtah wa mumtahanun wato kuma abar jarraba ce fala ta'jab kar kai mamaki fa hadhi sunnatir rahmani fa hadhi sunnatir rahmani wannan sunna ce tsari ne na Allah idan ya zo da gaskiya sai kaga kamar makiya gaskiyan za su yi nasara amma ƙarshe kuma sai ga Allah maɗaukakin sarki wato ma'ana ya masu gaskiya da wanda suke kanta su ana jarraba mumine ne akan makiyansu liyamiza Allahul khabisa min tayyib domin a ware wane ne yake kan imani na gaskiya wane ne yake kan imani wato ɗan jabu fala yajuzu lana an asa baya halatta gare mu mu fidda tsammani mu fidda ƙauna, mu karaya a bal alaina an nutila nafasa an nutila nafasa Shi ne abin da za ka kai wasalin faɗin kaka ce nafsa wato mu doganta wato numfashi mu ci gaba wa annan tazira mu saurara wasa ta kunul lil da sannu za ga kyakkyawan ƙarshe da nasara ya kasance wato ma'ana ga masu takawa fal'amlu dafi'un qawiyyun lil ya ce buri wato ma'ana dafi'un yakan ba da kariya kuma wato ma'ana yakan ƙara ƙarfi lil mudi wajen ci gaba fi da'awati wa sa'i fi inja'iha wajen kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya zama kullum burinmu yana ƙara ƙarfafa yana ƙara wato tunkuɗa mu mu ci gaba a cikin wannan da'awa wasa'i fi inja'iha kuma mai ta aiki dare da rana akan la ilaha illallahu ta nasara kama annan liya'asa sababin lilfashali tare da cewa wato fudda kauna da karaya yana sababa karyewa wadda akhuru fi da'awa yana sanya da'awa ta yi wato ma'ana ta dade wato ko in ce ta dakushe yana dakusar da da'awa fudda wato tsammani da karaya yana sabbaba karyewa kuma yana dakushe da'awa amma kullum buri da ƙara karsashi to wannan yana ciyar da wato da'awa gaba da haka mu ci gaba kamar yadda magabatanmu suka ci gaba وقد yakunu lil a'da'i علوم ulumun كما kuma tabbas yana kasancewa kaga maƙiya aƙida, maƙiya tauhidi. makiya la ilaha illallah muhammadun rasulullah suna da ilimin muka masu yawa wa kutubun muhammad ibn abdul wahab ya ce za ka samu suna da littattafai wa hujjajun suna da hujjoji kama kala allah ta'ala to haka yake kama kala allah ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati yayin da manzanninmu suka zo musu da hujjoji suka zo musu da dalilai farihu bima indahum min ilimi sai ga suna farin ciki suna murna saboda abin da yake tare da su na ilimi su ma ai suna da wani ilimi nasu na musamman sai ga suna alfahari da shi ya sa nan ba ya sauka ƙasa yani anna a'da'ar rusuli allazina yujadilunahum wa yukazzibunahum haƙiƙa maƙiya manzanni wa'yanda suke jayayya da manzannin Allah suke ƙaryata su qad yakunu indahum ulumun kasiratun tabbas yana yi wato yana kasancewa suna da ilimi mai yawa wa kutubun suna da littattafai wa shubuhatun suna da shubuhohi yusammunaha hujajan suna kiran wannan shubuhohi nasu hujja yalbisunaha biha ala nasi wanda suke rikitar da mutane da irin wannan shubuhohi fa yalbisuna alhaqqa bil batili wanda suke cuɗanya ƙarya da gaskiya kama qala Allah ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati yayin da manzanninsu suka zo musu da dalilai da hujjoji gamsassu farihu bima indahum min al-ilmi sai ga suna farin ciki suna alfahari suna bugar kirji da abin da yake tare da su na ilimi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai gashi ya afkan musu abinda suka kasance suna izgili sai gashi wato ma'ana ya same su ya kewaye su wato ma'ana Allah ya halakar da su wa hadhal farahu mazmumun wannan farin ciki da suke da alfahari abin zargi ne li'annahu farahun bi ma yarda domin farin ciki ne da abin da Allah bai yarda da shi ba fa yakunu min al farah al mazmum sai ya kasance daga cikin wato farin ciki wanda yake abin zargi wa asharar muallif rahimahullah Muhammad ibn Abdul wahab Allah ya masa rahama ya ya yayi nuni kan wannan bi jumla dangane da wannan jumla ila annahu yambagi an arifa ma inda ha'ula'i min al'ulumi ulumi annahu yanbaghi an arifa ya kamata mu san abin da yake wajen wa'annan na ilimi wa shubuhati Minal ulumi na ilmin muka wa shubuhati da shubuhohi min ajali annarudda na rudda alaihim wa hadha min hadiyin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam lalle ne wato mu san dukkan abin da yake tattare da makiya sunna ya kamata duk abin da yake tattare da makiya sunna mu yi kokari mu san wa'annan shubuhohi nasu da duk abin da yake tattare da su na ilimi mu karance shi min ajali an na rudda alaihim ta yadda wato za mu musu raddi bisa la'ihim da wannan makami nasu lokacin da kake ƙoƙarin fahimtar sunna ka fahimci sunna fahimta ta haƙiƙa to 'yan bid'a shubuhohin da suke da su ya kamata ka san shi kamar da wato ɗaya daga cikin almajiran ibnu taimiyya yake cewa rahimahullah duk lokacin da wani malamin bid'a ya zo da shubuha akan ya kautar da ibn taimiyya akan sunna ba wai da sunna yake maganinsa ba wannan shubuhar da ya zo da ita ita yake ɗauka ya masa raddi da ita to kaga lokacin da na fahimci sunna nake kan sunna dukkan aƙidun da suka saba wa sunna ya kamata in karance su in san su kuma in san gurɓatar su da dalilan da suke nuna wannan abin ba hanyar annabi ba ce to da wannan shubuhohin nasu su za ka ɗauka ka yi musu raddi da shi wa haza min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ya zo da ɓanna ka ɗauki ɓannar tasa kai masa raddi da ita wannan yana daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wali haza saboda haka ne lamma ba'asa mu'azan ila ilal yaman yayin da ya aika mu'azu bin jabal radiyallahu anhu zuwa ƙasar yaman qala lahu innaka ta'ati qauman ahlil kitabi kai zaka je wajen wasu mutane ahli kitabin mutanen wannan wuri mazauna wannan wuri masu bin addinin yahudanci ne da kiristanci me yasa manzon Allah ya ce innaka ta'ati qauman ahli kitabi? wannan jumlar mala yake so ya gaya mana dalilin da yasa manzon Allah ya faɗe ta kiran mu'azi ya ce zan aika ka ka zama gwamna na a yaman sai ke gaya masa to amma fa waɗanda za ka shugabanta akwai yahudawa akwai kiristoci ai akwai nuni a karkashin wannan magana wa zalika min adali an yasta'idda lahum ya gaya musu ne dan ya shiri wa ya arifa ma indahum min alkitabi kuma ya je ya bincike dangane da abin da yake tare da yahudawa da kiristoci na littattafansu dan za su zo masa da shubuhohi in ko bai san littattafan ba za su iya kautar da shi hatta ya rudda alaihim har ya samu damar da zai iya musu raddi bima ja'u bihi dangane da abin da suka zo masa da shi to wannan yana nuna duk lokacin da kake kokarin sanin gaskiya kuma akwai mabannata masu faɗa da wannan gaskiyar baka san abin da suke kunshe da shi na banna ba suna iya jefa maka shubha shi yasa dukkan firak abdalla kungiyoyi na banna ya kamata mu karanci wato ma'ana littattafansu mu san abin da suke ɗauke da shi na banna. kamar da kwanan nan muna tare da ɗan uwa mala aminu ibrahim daurawa a wato kwamfutarsa ya samu muƙabalar da aka yi da muhammad kamis hafizahullahu war'ahu ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na sunna a wannan lokaci da wani babban malamin shi'a amma abin da ya ba wa duniya sha'awa musamman ga masu jin harshen larabci da wanda suka ga mukabalan nan sai ga shi shi muhammad kamis ya fi wannan malamin shi'a din sanin shi'a don wasu abubuwan ma yana ji ne daga bakinsa bai san su ba to wannan shine abin da ake so dukkan ahalin sunna ya zama duk wani maɓannaci ka yi ƙoƙari ka san wannan ɓarnar da kuma hanyar da za ka rushe ta Allah ya shirya da mu idza arafta zalika muhammad ibn Abdulwahab ya ce, kai mai karatu ko mai sauraron karatu ko kai ahlus sunna yayin da ka san wannan wa arafta anna tariqa ila allah kasancewa hakika hanyar da za ta kai mutum zuwa ga Allah la budda lahu min a'da'i min a'da'in qa'idina alaihi wa arafta to ka sani anna tariqa ila Allah hakika hanyar da za ta kai mu zuwa ga Allah kuma hanya ce guda ɗaya ba ratse hanya ce totar guda ɗaya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna to mala yake cewa wa arafta ka sani kasan kuma anna tariqa ila Allah hakika hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah ka samu rahamarsa labudda lahu min a'da'in qa'idina alai ba makawa akan wannan hanya akwai makiya suna nan a zaune a kai sai sun kautar da kai sai ka bi ratsi ali fasahatin kuma makiya hanyar Allah din nan mutane ne masu fasaha wa ilimin suna da ilimi wa hujajin suna da hujjoji fal wajibi alayka an ta'allama min dinillah to wajibi ne akan dukkanin ahalin sunna ya je ya san addini ya san sunna ya san wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci addinin Allah ma siru laka silahan wannan fahimtar addinin da zuwa makaranta shine zai zame maka makafi tuqatilu bihi ha'ula'i shayatini wanda da shine zaka yaƙi ha'ula'i shayatina wa'annan shaydanu allazina qala imamuhu wanda shugabansu jagoransu yace wa muqaddamuhum wato wanda shine na gaba gabansu shine ƙololuwarsu yace li ya ce wa ubangijinka azza wa jalla la aqudanna lahum siratakal siratakal mustaqima sirataka al yace wallahi zan zauna wato gare su akan tafarkin ka madaidaici duk wanda ya taho sai na kautar da shi barin wannan tafarki sun mala'atiyannahum sannan zan rinka zuwa musu min bayni aidihim ta gabansu wa min khalfihim zan zo musu ta baya wa an aimanihim zan zo musu ta dama wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagu wala tajidu aksarahum shakirina yawayen su ba za ka same su akan hanya ka suna gode maka ba suna bautata maka suna kaɗaita ka da ibada wannan shaidan haka ya gaya wa Allah dangane da mu bayi ya sa nan baya sauka ƙasa idza arafta hada yayin da ka san wannan ai anna li haula il ada hakika na ga wayannan makiya kutuban suna da littattafai wa uluman suna da ilimin muka wa hujajan da hujjoji yalbisuna biha alhaq bil batili suna cuɗanya ƙarya da gaskiya fa alayka an tasta'idda lahum to tilan ne sai kai musu shiri wal istidadu lahum yakunu bi amrayni yi wa makiya sunna shiri yana kasancewa ne ta hanyoyi guda biyu ahaduhuma ma ashara ilaihi mu'allifu rahimahullah hanya ta farko shine abinda Muhammad ibn Abdul ya ya nuni kai, bi an yakuna ladayka min al-hujaj ash-shar'iyya wal aqliyya ya zama kana da hujja ta alqur'ani da sunna kana da hujja ta hankali dan wani lokacin fa tattauna da za a yi da yan bid'a fa ba maganar ka kawo aya ko hadisi sai dai wato ma'ana ka yi bayani da hankali shi yasa shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alai ya rubuta littafinsa a tadmuriya wannan littafi ne fazzon fi babihi ya bi hanyar 'yan bid'a hanyar da suke amfani da ita ta hankali wannan hanyar ya biye musu raddi ina fata an gane haka yi wa kuma malaman mantik yana da littafi naqdul mantik wani dukkan wanda ya karanci mantik ya yadda da shi ya yadda ibn taimiyya ya fi su sanin mantik din kai ne ka gina banna kake kanta wani yake kokarin rushe wannan bannar kuna rigima da shi sai kai da wannan bannar da kake kai shi wannan da yake so ya rushe ta ya fi ka sanin bannar rigima yake da kai cewa akan banna kake kai kuma kace abin da kake kai gaskiya ne sai kuka tattauna sai kake ga abin da kake kan na ya fi ka saninsa kuma yana ce ma banna ne ga dai Allah ya nufe ka da shiriya sai kai me sai ka sallama ma tadfa'u bihi hujaj haula wanda da wannan ne zaka tunkuɗe ka rushe hujjojin wa'ancan yan bid'a wa batilihim da kuma ƙaryarsu wa batilahum wato ma'ana da kuma wato ƙaryarsu asani an ta'arifa ma indahum min al batil wannan ka'ida ce babba duk lokacin da muke cewa bid'a bid'a to ya kamata mu san wannan abin tilas ne idan kana so ka rushe banna barna sai ka santa hatta ta rudda alaihim ta yadda wato za ka yi musu raddi ta rudda alaihim bihi wanda da wannan hujjojin ne za ka yi mu wato da sanin wannan banna da suke kai wato za ka yi musu raddi wani haza kala shekul islam rahimahullah shi yasa shehun musulunci muhammad ibn abdul wato shekul musulunci ibn taimiyya rahimahullahu fi kitabihi ya faɗa a cikin littafinsa dar'u ta'arudun naqli wal aqli littafi ne mai juz'i tara in kana so dubu shida da ɗari biyar ake sai da shi An na ji ni na dubu bakwai da ɗari biyar na saya juzi'i goma sha ɗaya kai ba juzi'i tara ba juzi'i goma sha ɗaya dar'u ta'arudun naqli wal aqli ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi ne yana wa yan bid'a raddi ba fa inna qur'ani da hadisi suka karo da hankali babu cin karo tsakanin hankali da alqur'ani da sunna ba sa cin karo in dai hankalin lafiyayye ne ba inda za a samu qur'ani da hadisi sun saba wa hankali to akan wannan mas'ala ita kadai ya ɗau alkalami sai da yin juz'i goma sha ɗaya domin ya tabbatar wa 'yan bid'a babu inda hankali ya karo da alkur'ani da sunna qala yace innahu ma min insanin yake cewa babu wani mutum ya ati bi hujja da zai zo da wata hujja ya hatajju biha da zai kafa hujja da ita alal batili domin kare karya, illa kanat hujjatun alaihi face wannan hujjar da ya zo domin ya kare karya da ita ita wannan hujjar ita ce hujja a kansa da za a rusa shi walaisat hujjatun lahu wannan ba za ta zame masa hujja da zai nuna cewa akan daidai yake ba a wato hujja ce da zai rushe wato ma'ana abokin rigimarsa a'a hujja ce da zai rushe kansa da ita sai dai wala Allah wannan jumla sai na sake wato karantawa ka sa a harshen larabci Allah yana cewa laha ma kasabat wa alaiha wal qur'anu hujjatun laka aw alaika to wannan ka dan ku da fahimtar jumlar ibnu taymiya yana fada a cikin dar'u wato dar'u ta'arudun naqli wal aqli innahu ma min insani babu wani ɗan bid'a kowane ne dan shi yasa wato ya zo da wato annakira fi siyaqin nafi tufidul umum babu wani ɗan bid'a ya ati bi hujjatin da zai zo da hujja yahtajju biha alal batil da yake karewa yake kafa hujja da ita akan kare ƙarya illa kanat hujjatun alaihi face ita wannan hujjar wato hujja ce a kansa da za a rusa shi walaisat hujjatun lahu ba hujja ce wacce take a hannunsa da zai rushe abokin gabarsa ba a wannan hujjar da shi za a rushe shi da ita wa hadha al kama rahimahullahu haka al'amarin yake kamar da ibnu Taimiya ya faɗa Allah ya masa rahama in dai kai karatu duk hujjar da ɗan bid'a zai zo da ita to ita za ka karɓa ta zame maka makamin da za ka rushe shi da ita ba ma sai ka yi amfani da naka makamin ba da haka sai ka ba shi stand by fa innal hujjata as-sahihata idha ihtajja biha al-mubtil domin ita hujja ingantacciya idan mabannaci ya kafa hujja da ita ala batilihi akan ƙaryarsa fa innaha takunu hujjatun alai sai ta zama hujja ce wacce za a rusa shi da ita ina fata an gane yanzu da dama kakan ce duk bid'a bata ce sai dan bid'a ce ah, ai manzon Allah ya ce man sanna sunnatan hasana kaga wannan hujja da ya kawo hujja ce ingantacciya da Allah ahlu sunna wannan ba makami ne ya samu da zai rushe shi da ita ba walaysat hujjatun lahu ba za ta taba zame masa hujja a gare shi ba wacce wato zai iya yin nasara da ita sai dai wato ma'ana a yi nasara a kansa fa'ala man arada an yujadila ha'ula'i malam ya ce wajibi ne akan dukkanin ahalin sunna da yake so ya tattauna da yan bid'a wanda fa yake so ya rinka zama yana tattaunawa da su to wajibi ne shi yasa malam ya amfani da ala daidai yake da ya ce wa yajibu ya ta'akkada wato ma'ana ani wato ma'ana ya ta'akkada an yulahiza hadain al-amrayn fa ala man arada an yujadila haula'i ya ta'akkadu ya da wato ma'ana ya ƙarfafa ya tabbatar an yulahiza hadain al wato ya lura da waɗannan al'amura guda biyu al'amrul awwalu an yafhama ma inda min al ka yi kokari ka san abin da 'yan bid'a suke tare da shi na iliminsu a hujjojinsu ka yi kokari ka san su hatta ya rudda alaihim bihi har yi musu raddi da wannan hujjojin nasu wal amru an ya hamal hujjaja a shariyyata wal ya san hujjoji na Alƙur'ani da hadisi da hujjoji da ake amfani da su wajen hankali allati yaruddu biha ala haula wanda da ita ne zai rinka mai da martani ga waɗannan 'yan bid'a zai rinka musu raddi yana mai da musu martani walakin za a ala Allah sai dai idan ka fuskanci Allah wa asgaita ila hujajihi wato wa idan wato ma'ana ka fuskanci Allah ka saurari hujjojinsa da wato dalilansa fala ta khaf wala azan, kar ka ji tsoro kar yi bakin ciki walakin idza aqbalta ala Allah sai dai kai ahlus suna idan ka fuskanci Allah akan abin da kake kai wa asghaita ila hujajihi wato ma'ana ka saurari hujjojinsa wa bayanatihi ne ko wa bayyinatihi yawa wa bayyinatihi da kuma wato hujjo wato ma'ana bayanansa fala ta khaf wala tahzan karka ji tsoro karka yi bakin ciki inna kai da shaitani kana da'ifan domin kaidi da makircin shaidan duk yadda yake da girma Allah ya ce yana da rauni abu ne wanda yake mai rauni kana huwa da'ifan ya kasance shi abu ne mai rauni yuridul mu'allif rahimahullah anan muhammad ibn Abdulwahab yana so ne Allah ya masa rahma an yushajji'a ya ƙarfafa man aqbala ala ta'ala da dukkan wanda ya fuskanci Allah ya rungumi sunnar manza Allah sallallahu alaihi wa sallam wa arafa al ya san gaskiya yake aiki da ita Da Allah ya khafa cewa kar ya ji tsoro min hujaji ahalil batil dangane da hujjojin yan bid'a li'annaha hujajun wahiyatun domin hujjoji ne masu rauni wahiya min kaidi shaitani kuma yana daga kaidi da makircin shaidan wa kad qala Allah ta'ala inna kaida shaitani kana da'ifan haƙiƙa makirci da kaidin shaidan ya kasance abu ne mai rauni wa fi zalika yaqulu al-qa'ilu a cikin wannan ta iya yiwa mai faɗa ya ce wafi zalika ya al-qa'ilu a cikin wannan ne mai faɗa yake cewa ta ta tahafat kazujaji takhaluha ya ce hujjoji ne ta tahafat da suke ta wato ma'ana horo hankoro